da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a salamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 kamar yadda aka saba. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a can jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kan ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Masu sauraro yau Laraba 24 ga watan janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu yi maganar yadda cin hanci da rasha ya yi mana katutu a kasashenmu na Afirka. Wanda hakan ne ya sa jamhuriyar Nijar ta fito da wasu sabbin dabarun yaƙi da cin hanci a ƙasar ta hanyar ƙaddamar da wani jirgin kundin doka. Mm. da wannan kundi da aka amince da shi lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa a zamana a yaki da shi to lalle in ci Allah za a samu ci gaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaki da su dubara hanya biyu ne akwai rigakafi wanda muke cewa prevention bayan shi akwai kuma a buga da sandar doka wanda ya taka doka doka ta kashi. Mm. To ɗan iya kuwa mamakin wani abu yake yi kabara. Ya ce da zarar mutum ya samu mukami a ƙasashenmu inda yake da wata babbar tambaya yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da ya yi wa kasashen afirka katutu ta yadda ake barin masu ɗibar samfarerar dukiyar ƙasa suna hada-hada a duk wata harka inda idan ma mutum ya samu aiki wajen kuɗin da zai iya satar dukiyar ƙasa sai ka ga 'yan uwa sun taru suna mai barka. to bayan mun zo yan nan yadda shi kanshi dan iya zai gaya mana yadda ake wa dan uwa barka zai saci kudin kasa <laughs> to akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan facebook twitter da ma instagram bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa Shin yaya kuke kallon yaƙi da cin hanci da rashawa da yi wa ƙasashen katutu sai kuka amsa mana da cewa hakika kakkaɓe hanci da rashawa a ƙasashenmu na Afirka to sai fa gyaran Allah duba da yadda wasu ke yin haƙa wasu kuma suna mayar da ƙasa ciki. Hmm. Don haka babban abin da ya kamata shine mu ci gaba da addu'a komai ya yi tsanani tabbas maganinsa Allah ne wannan sako ya fito ne daga ashirin na goma ruwan ɓaure da Sumayya Muhammad Gusau. Sai kuma saƙonmu na gaba ya ce ah, daga Yahaya Danna Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce eto eh akwai bukatar gwamnatocinmu na Afirka su rinka hukunta duk wanda aka kama da hannu dumu-dumu da karbar cin hanci da rashawa a hukunta shi ko dan waye to idan aka yi haka za a shawo kan wannan muhimmiyar matsalar. Eh. gara dukan a shawuta ta dan in ba a shawuta ba to haka mhm. abin zai ci gaba haka ne yawa to sai kuma abdulaziz muhammad ya ce salam yau da gobe abin da ya kamata gwamnatocinmu na kasashen afirka su yi shine su ɗau matakin ba sani ba sabo duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa to kotu ta yi gaggawar yanke mishi hukunci ba tare da ɓata lokaci ba hmm. abu na biyu kuma kamata ya yi iyaye su dinga faɗakar da 'ya'yansu akan illar cin hanci da rashawa sannan kuma malamai su ma su ci gaba da faɗakar da al'umma hakan zai ƙara taimakawa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa to hafsa hmm. kin san da ya ce ma iyaye su gaba da faɗakar da har yau ba wani wanda muka ji labarin cewa yana cin hanci da rashawa an kama shi ya gaya wa iyalinsa cewa kai wannan abun fa ba kyau satar su ne har ku yadda ku yi shi sa yaran suke ganin kamar halal ne wannan gaskiya ne hmm. sai kuma sakonmu na gaba daga shehu Adamu Rijau ya ce yadda cutar kansa ke illa ga jikin wanda ta kama haka cin hanci da rashawa ke illa ga kasar mu Najeriya saboda haka matukar ana son ganin bayan wannan matsala a kasashen mu na Afirka to dole ne fa sai an rufe ido an bugi gawa tsayawa domin mm. mai rai mm-hmm. ya shiga taitayinsa saboda matsalar fa mm. ta wuce duk yadda ake tsamaninta. ta. ga an da ke gawa ina mai rai kuma shi sai gudu kenan. To Bilyaminu Ma'azu yan mamaye ce yau da gobe tabbas matsalar cin hanci da rashawa ita ta yi wa dukkanin wasu kafofin ci gaban kasashen nahiyar mu ta Afirka daurin alewa mm. ta yadda yanzu fa cin hanci da rashawa a kasashen mu ya zama tamkar abin ado kai ta kai ma ga fagen cewa idan ma baka baka da wani abin da zaka bayar a matsayin cin hanci a yayin wata harƙalla da ta taso komi tarin gaskiyar ka sam ba za ta yi wani tasiri ba hmm. fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya kyauta amma fa sai mu mutane mun gyara to amin summa amin shi kuma Ahmad Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum filin yau da gobe hakika cin hanci da rasha wata matsala ce babba da kasashen mu ke fama da shi sai dai a gaskiya yaƙi da cin hanci da rasha ba zai yiwu ba a ce mutum guda ne ah, mutum guda ɗaya ne kawai zai yi yaƙi da wannan abu mm. ya kamata al'ummar ƙasa su ma su ba da haɗin kai don tabbatar da wannan yaƙi ya samu nasara mm, haka yake mm. to sai kuma mu je ga ɗahiru masu bulkacuwa ya ce hakika matsalar cin hanci da rashawa da kullum hukumomi ke ƙoƙarin kawo sauƙin lamarin abu ne da kullum ke kawo mana taɓarɓarewar lamura abu ne da yake buƙatar sa hannun kowa malaman addini hukumomi da ma duk al'umma Allah ya sauwaƙa wannan ɗanyen aiki da kullum ake magani kai na gaba amma kuma ina baya aiki baya aiki mm. kam sai kuma baban gida bungudu ya ce to ko shakka babu matsalar cin hanci da rasha ita ce sallar da ta sa matasan afirka suke ƙetarawa turai taɓa rauniyar hanya suna rasa rayukansu sakamakon rashin aikin yi da matsalar ta haifar kuma ga talauci da fatara yana da wahala a magance matsalar saboda shugabanni da manyan 'yan siyasa da kuma kusoshin gwamnati su ne ke da hannu a cikin matsalar a kowace ƙasa a afirka mm, to sai an ce Allah ya kyauta sai Muhammad mai kaset cross kowa Allah ya sana faɗa daidai ce idan ana maganar cin hanci a Afirka aka samu Najeriya, mm. to ai an gama magana domin mm. zai yi wuya a samu wata ma'aikata ta gwamnati mm. ko masu zaman kansu da ba sa karɓa ko bayar da cin hanci da sunan na goro sai dai mu ce Allah ya kyauta. Maganar da kai ɗazu. Eh, amma Muhammad mai kaset ruwan da ya dake ka shine ruwa yanzu wani ya gaya ma na ƙasarsa sai ka ruga. <laughs> Haka ne <laughs> sai kuma baban gida Aliyu ya ce gaskiya cin hanci da rasha abu ne da ke kashe duk kasar da ta rungume ta hmm. sannan yana da wahalar ah, hmm. kawarwa hmm. domin misalin hakan a ƙasa ta Najeriya zaka ji ma masu rike da madafin iko suna faɗin cewa an kwance makudan ah, kudade daga an kwace makudan kudade wato daga hannun barayin gwamnati amma kuma ba sanin makomar kudaden ba a sanin makomar kudaden kabara <laughs> to mu ba mai isa ce kan sarki da kaho ba to sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce mm. mu dai a Najeriya baba Buhari ya kama hanyar yakar cin hanci mm-hmm. amma wasu jami'an gwamnati da ya kamata su mara masa baya su ne matsalar don haka baba Buhari sai ka yi da gaske kafin ka kawar da cin hanci da rashawa a Najeriya. Taufa. Sai kuma Usman Yusuf Gombe ya ce yau da gobe hakika matsalar cin hanci da rashawa a nahiyar mu ta Afirka musamman ma a nan gida Najeriya lamari ne da ke neman ya fi karfin gwamnatin gaba ɗaya domin yanzu duk wanda ya hau wani mukami burinsa ya tara abin da har 'ya'yansa ba za su shiga damuwa ba. To haka sai kuma zan karanta dan na karshe a cikin shafin Facebook sannan sai dan shiga Instagram din akwai dan wasu guda ko biyu ko uku ne. Muhammad Akilu na faɗa a cikin Facebook yace mm. yau da gobe tabbacin hanci karuwa yake yi ba raguwa ba sai dai Allah ya kyauta. Mm. Muka shiga shafin mu na Instagram mm, kuma an samu sako guda ɗaya daga Musa Hadaran Asuba ya ce ha ha yau da gobe <laughs> ikon Allah. Ai da wuya cin hanci da rashawa ai ya samu gindin zama ne tabbas sai an yi kokari a kau da shi in ji shi. Mun gode a Yau ɗan iya har gida ya iske abokinsa Isa lawan na ikar kabara. Mm, mutumin naku? Eh, ya ce don ya bashi jawabi akan cin hanci da rasha. To bari mu je. ina kan karin safe yau cikin gida sai ga ɗan iya. Na ce ɗan uwa yau kuma kai ne har gida da sanyin safiya? Ya ce eh na zo ne in yi maka wata babbar tambaya don jin wai shin yaushe ne za mu magance mugun cin hanci da rashawan da ya yi wa ƙasashen Afirka katutu musamman ma dai Najeriya. Musamman ma ganin masu damban dimbuzar dukiyar ƙasashen namu su ake baiwa kariya. Har ma sukan yi amfani da irin wannan tarin dukiya da sukan ɗiba su fice kasashen duniya neman lafiya da ka taɓa su maimakon su ji kunyar wannan aika-aika kuma sai ka ga suna bugar kirji don yi maka fariya masu gaskiya ma a waɗannan ƙasashe yanzu su aka maida abin dariya shi yasa ma ake ganin a ƙasashen afirka ne ake ƙara samun harkokin handamar kayan haramiya saboda saken sakacin sakakan da ake yi wa masu handamar irin wannan dukiya na ce gaskiya kuma ɗan iya nima fa na daɗe da hangar wannan ɓaraka ta yadda ake barin masu ɗibar samfarerar dukiyar ƙasa suna hada-hada a duk wata harka musamman ma dai kamar yadda muke gani a wasu ƙasashenmu na afirka inda idan ma mutum ya samu aiki wajen kuɗin da zai iya satar dukiyar ƙasa sai ka ga 'yan uwa sun taru suna mai barka wanda wannan ke sa mutum ya miƙe ƙafa wajen ɗibar dukiyar baya ko da shakka idan an tare mutum aka ce ka ji tsoron Allah ka daina satar dukiya sai ya ce ai idan na sata ina sadaka ko kuma ma idan an matsa ka ji yana cewa ai na biya wa mutane da yawa sun je maka don haka dai akwai buƙatar mu 'yan afirka mu farka mu daina sakacin barin mutanen da ke dafa da madafin iko suna tatike mana jaka kuma idan masu mulkin mu sun dumbuji dukiya suna kan madafin iko to mu kyamace su idan sun sauka dan iya ce to gaskiya ni ina ganin babbar hanyar gyara wannan lamari dai ita ce mu ji tsoron Allah domin share shirgin cin hanci da rashawa fa batu ne na cikin zuciya babu wata maganar bulala barayin kuɗin mu kuma idan an kai ga an kama su to a daina yi musu wata talala ko kuma kamar yadda muke gani kada jami'an da ke neman jawo waɗanda suka sace kuɗin su zagaya ɗaya don karɓar na salala don waɗannan na cikin jerin jirinjan matsalolin da ke haɓaka cin hanci da rashawa kala-kala waɗanda kuma irin waɗannan hanyoyi ne suka bar ƙasashenmu cikin matsananciyar matsala wanda kan jefa 'yan ƙasa cikin harkar maula yayin da su tsirarin da ke dimbuje kuɗinmu kuma sukan samu damar da za su sakata suwala. Don haka dai sai mun yi irin wannan gyara ne 'yan ƙasashenmu na Afirka za su hau kan tudun mun tsiran da za su dinga kundin-kundin a kududdufin daula. Saboda a irin wannan yanayi ne za ka ga kowane ɗan ƙasa ya samu cikakkiyar kula. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau gaskiya ka in ba kashe su da hanya mai kyau ba cin hanci da rashaji ta tafi tafi ina ka ji mm. a wannan jawabi na mm. na dan iya yace ce idan akwai wai mutanen da su ce idan eh. suka yi sata ai suna sadaka suna sadaka eh kuma gashi Allah ce mai tsarki ne bai karba sai mai tsarki duk da yake mu ba malamai bane amma mun san an ce haka <laughs> wato wannan kalma ce ta ban mamaki da ce bari an ƙara maka magana to da to sai mu je ga wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Yamai a jamhuriyar Nijar dan mu je tattaunawar da yayi a zauren muhawarar yau da gobe game da wannan sabon salo na cin hanci da rashawa da Nijar fito da shi To domin tattauna kan wannan batun na sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar ta Nishar. Yanzu haka dai zauren namu na tare da Alhaji Salisu Ubandoma, mataimakin shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Nishar Halsiya. Sannan kuma akwai Lawali Adamu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyoyin fararen hular Nishar. To ina ganin president da kai zan farawa shin wani karin bayani za ka yi muna game da shi wannan sabon salon na yaƙi da cin hanci da rashawa a Nishar. Da wannan kundi da aka amince da shi lalle duk waɗanda suke da hannu a ciki suka yarda suka amince a zuwa a zamna a yaƙi da shi to lalle in sha Allahu za a samu ci gaba sosai bisa ga dubarori daban-daban wanda ya kamata a ce wato an yaƙi da su dubara hanya biyu ne akwai rigakafi wanda muke ce ma prevention bayan shi akwai kuma a buga da sandar doka wanda ya taka doka doka ta kashi a yi kenan mai hukunci eh, to kaji hanya bi kenan na ji idan za mu zance bisa ga wannan kundin to bisa ga wannan hanyoyin ne za mu yi zance sosai to shin me zai tabbatar wa al'ummar nijar cewa a yanzu kan hukumar ta halsiya za ta dukufa game da batun da yaƙi da cin hanci da rashuwa saboda a baya an sha zargin ita wannan hukumar da cewa yaƙin nata ya tsaya ne a jawabi kawai amma a zahiri 'yan ƙasa ba su gani a ƙasa eh, daidai ne gaskiya ne kuma tun da lokacin da aka kawo halsiya mutane da dama 'yan ƙasar nijar sun yi kwaɗan ganin cewa da lalle za su gani a ƙas to eh, abin da ba su sani ba ko kuma suka manta da shi shi ne wato da aka fara aiki da halsi ita halsi ta fara aikin ta bata samu ba wato karfin eh, gwiwa bata samu ba doka wadda ta bata karfi eh, cewa za ta yi aikin ta gaba gadi amma kaga yanzu kafin a kawo wannan strategy wato an kawo an sai da aka yi doka wadda aka ce ma luwa wannan doka wato sai da aka shanye data sai da wato majalisa ta yarda ita aka samu da hannu shugaban kasa samu da hannu wadda ake jama luwa ta 2016 ita ce ta kwan kahi a kayan wannan ita ba mu karhi sosai ita ba a karhi sosai bisa ga hanyoyi na shari'a daban-daban ko kuma hanyoyi na bincike daban-daban wa'anda tabbat tabbat yau karhin da aga halsiya shekarun jima'a da shi to kenan ka gani duka abin sannu sannu ta ne ake yi an yi doka doka ta ba mu yuka ta ba mu nama bayan wannan kuma yau gashi an yi strategy abu nan biyu to in sha ma Allah in tabbata ma da su ne dama halsiya ba ta da kuma za ku gani zuwa a gaba za ku gani abu ya sake in sha Allah menene sake abin na farko kare dokan nan ita ta ba mu incin otosin wanda muke ce ma kenan mu muna iya mu gani ana da ba in mun ga ana karshen mu ma ana iya aice hanci ba mu ida hujja ta magana saboda ba doka ba saboda ba doka yau doka ta ban wannan karhen bancin wannan yau doka duk wanda ke aiki a halsiya ta hanyar bincike ko ta hanyar aza an ba shi karhin ofisha na police tadi shi na iya shi abubuwa wanda ba shi yi da menene abubuwa da kana yanzu ni ina aika mutane eh, jami'an tsaro gidan wanda muka tunguma ya zo ya bincike da ba mu da wannan ƙarfi ina iya mu ɗauki hotuna muna iya mu yi abu wanda a ɓoye wanda da doka ba ta bamu inci shi ba muna iya mu tsare mutum kama a in ba mu yarda da shi ba muna ganin kama alamun ba ya tsaya ba in muka sake shi muka bi sigin talala to muna iya mu rike shi akwai wuri musamman wanda ake ana gyarawa saboda rike mutane musamman idan ba yarda su ba bayan wannan da ba mu da hanya ba mu da karfin mu je banki mu yi bincike mu ce banki ta ba mu eh, eh, raskanan abin da mutum ya ajiye cikin bankin nan ba mu da wannan karfi da amma yau doka ta ba mu wannan karfi sai mu kira banki kai tsaye ta ba mu sakamakon abin da mutum ya adana ko a boye ko a bayyane bancin wannan akwai wanda muke ce ma transmission du rapport da lalle mutane sun yi kukan cewa da ki kin idan ma mun yi shi shugaban kasa muka aika ma to yau doka ta wuce wannan yau doka abin ta mu hanya ta mu karfi da mun kare in yau mun kare bincike muka yi rahoto to rahoton nan ba ya tsa ko ina sai jan alkalin eh, alkali mai mai kara mai shari'a mm-hmm. ta dai alkali mai kara wanda ce ma procureur de la mm-hmm. babba alkali eh shi kuma wannan cikin wannan dokar wannan doka ta ta tauye shi bisa ga cewa da ya samu sakamakon da ya samu report na halisiya ba wani da zashi kasa shi alkali wa wanda ake cewa procurator ta ko ina hanya yau tun da aka fara shari'a Niger shi ke da yuƙar nama in ya ga dama ya yi in bai ga dama ya pursuit ya bari to amma cikin doka ta halisiya ba a ba shi wannan yanci ba da ya samu an ce ita doka ta rubuta da ya samu ga tsaya wani abu ya buɗe mm. information kenan ya kai gaban alkalin mai kara shugaban kasa shi ana shaida mishi ana shaida mai da ga abin da an kai saboda shi shugaban kasa na dole sa abin da bayan hukuma ta kara aikin ta bayan hukuma ta kara aikin bai sa abin da ake sai an kare da aka aika ma eh, procureur la republique in ana so an aika mishi da sahi da marita aika mishi shugaban kasa a ce mishi shugaban kasa ga abin da an kai amma shi eh, bambancin shi shi eh, procureur la republique ana aika mai da raporkin da takardu na tabbacin cewa da abin da an yi shi amma shi shugaban kasa rahoto ne kan aika mishi rahoto kuma ba dukan shi ba kamar a takaice saboda ya karanta da gauga ya sa abin da ake na yi wanda ake ma sentence yau doka ta ba mu karhi ta idan muka tungumi mutum kun ba mu yarda shi ba muna iya amshi kayan shi takardun shi na balaguro kenan mu faɗa ma hukuma mu haɗa ma 'yan sanda da abin da wanda bisa a hana shi hita da lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai an ƙare bincike to ka gani abubuwa na dama wanda da bamu da wannan ƙarfi amma yau doka ta bamu wannan ƙarfi kafin a zaka bisa zancen eh, strategy kundi kenan wanda zai bamu mu dubarori daban-daban wanda kamata a bi don ganin an ciwo tukan na gode president malam lawali adamu kaji irin sababbin dubarorin da gwamnatin Nijar ta bullo da su waɗanda suka bai wa hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya yuƙa da nama. Shin ana iya cewa watakila a ɓangaren kuna ƙungiyoyin fararen hula yanzu ita wannan hukumar ta halsiya ta fara aiki gadagadan gadan kenan. a game da wannan doka da aka ce ita assembly eh, majalisar dokoki ta sama hannu ta ba wannan Eh, hukuma ta ƙasa cewa da halsiya ƙarfi ta aiki har yanzu wannan hukuma a ɗarme take tunda shi da yanzu firiza ya ce duk rahoton da sun kai sai yan suka aika ma babba alkali na ƙasa cewa da procureur general kuma za su yi dan eh, rahoto a takaice su aika ma shugaban ƙasa to har yanzu akwai laushe cikin naɗi domin in gaskiya ake so a ganin mu in gaskiya ake so wannan siri ya kamata shi tsaya daga ita halsiya sai shi babban alkali na ƙasa don duk in aka ce ai bincike muddin ai bincike an aika ma shi babban alkali na kasa da duka abubuwan da suka shahi suka shi wannan bintulmanin wanda an ka tunguma da laihi inda aka aika ma alkali na kasa shugaban kasa ba shi iya shi sa abin da an kai sai ya an ce an tungumi wani da laihi me ya matsala don eh, wannan dan takaice da suka ce su aika ma shugaban kasa ta dawo shi ma iya karanta shi shi ma akwai wani salo da za shi yan ƙasa yan kusa ta kasa saboda a dan dakatar da wannan al'amarin ana iya a ce ma alkali na kasa a wannan abu tana yawa a takarta shi ba mu tabbata ba amma tana yiwa shi yasa mun ka ce in gaskiya ake so a yi a matsa da gaskiya ita wannan yanzu tun da an ka bata wannan mukami ita halsiya ai yanzu ka gani dan president gashi zamne yanzu a kai tsaye ma in mun ka bashi wani rahoto shi na cewa to na yarda ku zo ku kama mini mu dibi hanya wadda za mu cimma wannan magana da kuka bani kamar kaga inspector da police Hmm? in yanzu aka bashi mai gidan shi kwamsar ya ba shi aiki shi ma ba shi zai wannan aikin ba sai ya biɗi mutane na gari waɗanda za su ɗebo mai rahoto da dama su kama a tattara takardu a tattara hoshoshi da dama don ba a tunguma mutum babu hoshin. wato idan na fahimce ka malalawali har yanzu akwai sauran rina a kaba game da abin da ya shafi baiwa ita wannan hukumar ta halisiya ah, cikakken iko ko kuma karfin gudanar da aikinta. har yanzu ce maka cikakken ikon ta guda ne. a zamanto ba ta wa kowa shawara daga ita sai alkali na kasa. Koda ta kammala aikin ta ne ta baiwa shi shugaban kasa rahoton. Shi ma wani cikin. ne. Ai matsalar mu mu a ba shugaban kasa tunda mene ne matsalar mu a ba shugaban kasa yau in kai nazari a Niger duka waɗanda sun kai mana da dukiyar gwamnati duka waɗanda suka yi harka ci hanci da rashawa duka suna nan kalkashin fada shugaban kasa ko kuma suna nan kewaye da wani wanda yake kusan shugaban kasa. kenan daga an yanzu daga tuntun goma mutum da laifi an fara tambayoyi to an fara waya kenan an wara aika sako kenan ai a wani an kire shi wuri kaza an kire shi wuri kaza ai hankali hankali to kenan mu san muke wannan sakamakon in sun same shi har yanzu su komo su yi tsayin daka a hidda su independent su yi tsayin daka in su kai wannan sakamakon ana ana iya faɗa mashi gaba kasa kila bayan alkali na kasa ya ƙare nashi aiki kuma tun da kaji sun ce suna iya su kawo mutum su aji a wurin su ana gyara wuri inda za a aje mutum a amshi takarrushin shi na tahiya na balagurar da kuma da kuma aje shi to ai aka yi wannan kin duk lokacin nan ne kamata shi alkali na kasa shi ma a tabbatar mai ga abubuwan da ake ciki amma tun ana shakku wannan ga yadda sai kenan kaga shari'a ta zan bibi su in sun ka rike sun zamanta su maka su da gendarmerie da komisariya kamar aikin su guda kuma in suka su ba alkali shi kuma alkali shi bai kamata ba shi saki shi yasa mu matsalar mu nan duka inda ta kawai matsalan mu ba mu son shugaban kasa ya san da komi a cikin shi in su suka yi suka ba babban alkali na kasa babban alkali na kasa shi aikata sai ya kare shi ba da sakamako ce musu wannan dosen da kuka ba na kare shi ga yadda an ka yi kuma ga abin da muke so kuma a ci gaba da shi sannan yanzu ana so ana wallafawa yadda yan kasa sun ka sani shugaban kasa sani sannan kare amma ba haka na kullu akwai wani abu da aka ce mishi kamar ana iya a danne shi alkali na kasa inda ya zama to da shi da shugaban kasa sun samu shawara lokaci guda To har yanzu dai a game da wannan batun na sabon salon yaƙi da cin hanci da rashawa a Nishar muna tare da ɗaya daga cikin lauyoyin Nishar Metar Lirwana Abdurrahman. Shin Metar ya kashi da wannan sabon salon na yaƙi da cin hanci da rashawa? Ƙasar Nijar tana da babban kundin hukunci da kuma kundin tsarin hukunci inda an kai ta na dukkan layuka iri-iri wanda ya kamata in mutum ya yi su a hukuntar da shi kuma daga ciki akwai irin wanga hanci akwai lahina eh, cin kudin kasa sata kudin kasa eh, cin hanci da rashawa duka akwai su aka zo dai an arzika hukumomi ai da yawa in kuna tana ba sai mun yi zancen shi in kuna tana na Nijar irin wa'annan hukumomin har aka zo aka aza ga hukumar kuma kamin haka nan an ɗauki wata doka ma musamman wanda duk ta haɗe wannan wanda ta yi tanadin arzikin da ba digi ta haɗe duka wani arzikin da ko wata dukiya wadda mutum ke samu ba dalili kinan kaga ta shahi komi ko wannan doka tana nan waga hukuma tana nan shekara shida sai kuma bana aka ce sai an sake mata riga to menene yake ci tuwo a kwarya magana guda ce wa gaba dogon magana ce ba babbar doka shine shugaban kasa muhammadu isu shugaban kasa yau muhammadu isu in ya so a yi shari'a a yi hukuncin nijar sai a yi don me don saboda wa'anda suke da matsayin su yi irin wanga abun su ne wa'anda a tare da shi ma'ikanta wanda suke jan kasa bawan Allah talaka a can wani koni da kai nan da annan muna magana ya ita wace hanya za mu ganin kuɗin ƙasa balle mu sace su ai wannan ne ake zance shari'a tsakanin talakawa akwai ta shari'a tsakanin mu ne da ma'aikanta a babu ta don saboda yau a dokance babu alkali ko guda Nijar babu hukuma ko guda Nijar babu wadda take ba alkali ko hukuma ya je ya zargi ministan ko wani dipite kai tsaye ba sai an zo an kwanoni ba kuma wagga magana su ne ta shaha. To president ka irin korafe-korafen da kungiyoyin fararen hular Nijar suke yi game da shi wannan batun na yaƙi da cin hanci da rashawa. Waɗanda suka kwatanta cewa maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar tana hannun shugaban ƙasa. shugaban kasa shugaban kasa ne ba ta yawa kana ikon kasa ba samun da kasa ke yi ba Ba sa abin da ake tana da cikin kasa ba kamata yi shugaban kasa yi ta da sahi duk abin da aka yi cikin dare yana labarin shi duk abin da za a yi cikin ranar yana labari ne yan kare kuma ranar kuma a shaida mishi ga abin da an kai shi ne shugaban kasa ta kaka za a yi wasu ayyuka wa'anda suka da ƙarfi su ban kama abin da aka ce ba cin hanci da rashawa ba a shaida mu shugaban kasa ba a koya ai shi yasa da aka raba da lokacin muna bisa dekire shugaban kasa aka aika ma to shi kan daga baya da muka yi hidin shugaban muka shi ya gane cewa da awo lalle haka bai kamata ba tun da ce hanci da rashawa har ce ta shari'a kafin a shaida min ku shaida ma shari'a ta kun da ya hurta haka nan sai ba a rubuta shi ba tun da zancen da zai faɗi da zancen a rubuci ba ɗaya ba ne sai muka ce to tun da kun amince da haka na shugaban kasa a sake takardu a rubuta shi shi ka ganin cewa da yanzu an sake maimakon a yi dekire yanzu luwa ce aka wato doka doka ce aka yi wadda ta yi karhin dekire ta ko ina cikin duniya ana yaƙi da cin hanci da rashawa bisa ga karhin doka ba bisa karhin dekire ba dan dekire ya yi karami shi kan kashi ya amince shi sa ba mu karhin gwiwa ma shi kan kashi sai ya dasa hannun shi wato aka samu wannan dokar ta samu ta wuce dan in ba dan shi ba a kowuya wannan dokar ta wuce ko da can ma inda ake zaɓen ta ka sa almiki don ba kowa zai amince da ta ba amma da yake ya yarda kuma ya da goyon bayan shi shi ke ta wuce. To da fatan za a ci gaba da yaƙi da ci hanci da rashawa ba kakkautawa in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karasa wannan tattaunawa da muka faro domin mu kawo mai fashin baki kuma ya farfasa mana bakin yaya abin yake ne a Nijar da sauran kasashen Afirka. Yanzu kan. A Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Saida Hamdun da ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean ne Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.